Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a yau aka ƙaddamar da wata cibiyar ƙasa mai kula da bincike a game da dabarun tabbatar da tsaro. muna dauke da karin bayani akan wani rahoton asusun bada lamari na duniya dangane da yanayin tattalin arziki na kasar nijar kotu ta yanke hukunci a shari'ar da aka yi wa waɗanda aka zarga da yankurin yin magudi a jarabawar bakaloriya ta bana rahoton musamman na dauke da ƙarin bayani akan ɗalibai masu gudanar da ƙananan sana'o'i a wannan lokaci na babban hutu Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, kotu a nan Yamai ta bayyana sakamakon hukuncin da ta yanke a shari'ar yunkurin yin sata a jarabawar bakaloriya ta bana. Mutane da dama ne aka samu da aikata wannan laifi kuma an yanke musu hukuncin zaman gidan kaso da kuma aza musu tara. Kotun ta kuma ba da umarni a kwace kuɗaɗen da suka karba a kuma zuba su a betulmanin ƙasa. Ƙungiyar malaman makaranta ta sakandare Sinas ta yi tsokaci a game da wannan hukunci ta bakin shugabanta Shebu Dambaji. Waɗannan mutanen Eh, ai musu shari'a ba duk a malam makaranta ba akwai uwayen ɗiya wanda sun ka ba da kuɗi kuma akwai ma 'yan makaranta mu abin da muke so idan an yi sata ko yunkurin sata jarabawa shi kasance 'yan shari'a an yi ma kowa shari'a duk wanda adda hannu cikin wannan yunkurin jarabawa sata jarabawa zamanto a mishi hukunci ka an nuna son kai saboda akwai lokacin da aka nuna son kai shekara dubu biyu da biyar an yi wannan abin malam makaranta ɗan an kai ma hukumci amma waɗanda sun ka bada kuɗi an san su ba a musu hukumci ba alhali ce an kai da wanda amshi kuɗin da wanda bada kuɗin ya kamata a musu hukunci ba mu son mu ta yi irin wannan lalan sunan sa ta jaraba kenan idan shari'a ta aikinta mu ba mu iya komi sai alhamdulillahi kuma wannan shari'ar da an kai zamanto duk wanda addalahi ka shari'a ta nuna son kai Shebu Dambashi kenan sakatar janar na kungiyar malaman makaranta ta SNES. A fagen siyasa shirye-shiryen da ake ji daga bangaren adawa da mana masu rinjaye na saka ayar tambaya a zukatan 'yan kasa a cewar ta Tahiru Gimba shugaban jam'iyyar model ma'aikata halin da kasa take ciki yanzu haka sakamako ne na rashin kyakkyawan tsarin zaɓuɓɓukan da suka gabata a Nijar. Euh, Akwai wuyar yin raskunar yanayin da ke faruwa a wannan lokaci. Ina tunanin abin ya yi kamari. Kowa ya sani ba a al'amari ba ne. Abin da ke nuna cewa shika-shikan da ke tangale ƙasa duka sun yi ƙasa. Sai dai mu yi addu'a. Muna fatan komai zai tafi daidai. Kama tun daga masu rinjaye da 'yan adawa har ma zuwa 'yan ba ruwanmu duka sun yi shiru tamkar ruwa sun ci su. A takaice dai ana iya cewa duka ɓangarorin jam'iyyun siyasa sun yi sun ƙi motsi sannan abin da kowa ya sani ne a lokacin zaben da ya gabata ya rarraba kawunan jam'iyyun siyasa na adawa sun kasa haɗa kansu masu rinjaye ma a yau sun rarrabu abin da ke nuna cewa akwai ɓacewar 'yan siyasa a bisa fagen siyasa a yau. Taharu Gimba kenan shugaban jam'iyyar Modella ma'aikata. A birnin Zandar a kwanan ana fuskantar munanan hatsarurrukan ababen hawa waɗanda wani lokaci ke zama sanadiyar rasa rayuka. Dangance da yawaitar wannan al'amari, gwamnan jihar Zandar ya tattauna da wakilan ma'aikata na fanni daban-daban na jihar. Ya buƙaci ma'aikatun sufuri, hukumar 'yan sanda da kuma na jandarma su ɗauki matakan da suka dace domin mulkushe wannan al'amarin. Adamu Halidu, daraktan ma'aikatar sufuri ta jihar Zandar, ya yi wa wakilinmu Ali Keta ƙarin bayani. abin da ƙara ɓata mutane rai ta magaran wannan rasuwar da aka samu ta mutum uku bisa babur guda kuma duk sun mutu sai lahira shikenan sun sun tai sun tai in mun ka ɗauko yanzu ta wajen ɓangaren shari'a kun ga musa mace mu bai yiwa ne saboda min bai yiwa da kai da aka zo wajen baka takardar tun can an ce ma mutum ka mutum biyu ne zai ɗauka in ka je wajen ɗauka asiran su din ma daga kiyaye ka ita ma ta mutum biyu ce za ta ɗauka tunda asiran su ba yiwa na mutum ta baka ta mutum uku to kun ga kenan akwai matsaloli bisa wannan mugun gudun ne da suke cikin shi har ya zamanto shi wancan ya yi yaye abin ga mai bai yiwa na saboda mugun gudun da suke cikin shi ya kawo wannan hatsarin aka ce kai abin ya ishe kowa a zuwa a gani wani matakai ne ya kamata a ba sanda dama su nasu aiki mu kuma ne waɗanga eh, direction da transport mu zo mu hidda hakkin jama'a menene hakkin jama'a mu waye su bisa ga abubuwan da doka ta tunda sabuwar doka ce da aka yi yanzu da shekara guda da ta huce kenan 2014 to da aka yi shi da yawa ba san abubuwan da sai ya zama wani lokaci a lisai da dokokin da muka sani baya alhali kuma waɗanga dokokin da na yanzu na yanzu sun sake kenan yanzu Wato Adamu Halidu kenan daraktan ma'aikatar sufuri ta jihar Zandar. A makonni biyu suka gabata majalisar hukumar asusun ba da lamani ta duniya ta kammala wani taron bita karo na takwas dangane da sakamakon tattalin arziki da ƙasar Nijar ta samu a ƙarƙashin wani shiri da ke samun tallafin wata yarjejeniyar da ta jibanci sauƙaƙa hanyoyin samun bashi. Ƙarshen wannan taron na ba Nijar damar samun bashin wasu kuɗaɗe miliyan goma sha bakwai na dalar Amurka kai tsaye. wanda hakan wata dama ce ga asusun ba da lamanin wato ne nazari a game da tattalin arzikin nishar Habibu Garba ya haɗa muna wannan rahoto wanda Muntari Muhammadu ya fassara mana. Duka da irin al'amuran da ke da nasaba da yanayin tsaro da ma cikas wajen faɗuwar farashin ma'adinan ƙarƙashin ƙasa da ma koma bayan tattalin arziki a yankin ƙasashen Afirka. Asusun bayar da lamani na duniya FME ya bayyana cewa arzikin ƙasar Nijar ya ƙara haɓaka a kashi biyar da ɗigo biyu cikin ɗari a shekara dubu da goma sha shida. Sai dai duka da haka akwai buƙatar samar da kashi bakwai cikin ɗari na tattalin arzikin ƙasa domin rage raɗaɗin talauci a cikin matsakaicin lokaci, haka kuma asusun bayar da lamani na duniya yana mai nuna rashin jin daɗinsa ta yadda ake bacaka da kasafin kuɗaɗen gwamnati ba tare da matsa ƙaimi ba a kan yadda ake tafiyar da kashe kuɗaɗen gwamnatin. Bayan haka kuma asusun bayar da lamani na duniya ya ci gaba da cewa domin tsarkake ta yadda ake tafiyar da kashe kuɗaɗen gwamnati ne gwamnati ta ɗauki ƙwaƙwaran matakai wajen yi wa dokar kasafin kuɗi gyaran fuska wacce 'yan majalisar dokoki suka amince da ita a shekarar shida. A gaida Muntari Muhammadu, tumana na har yanzu akan maganar tattalin arziki inda cibiyar kula da horo a game da tattalin arziki wato tattalin ƙananan hukumomi ke gudanar da wani taron horo a agadas tare da haɗin gwiwar hukumar kula da karfa zaman lafiya domin sakatarori da kuma masu ajiyar kuɗaɗe na ma'aikatun magajin nan gari. Jigon wato horon shine samar da kuɗaɗe da kuma tattalinsu domin ayyukan ƙananan hukumomi. Rabiu Bandawaki jami'i mai kula da ba da horo a cibiyar kula da horo na ƙananan hukumomi ta makarantar Inam a yi wa wato ya yi ƙarin bayani akan manufar wannan taro. talaka in kana son yarda da kai ka sai ka kwatanta mashi wannan jangali da yake biya ga inda kake sa shi in ya sa inda ake sa jangalan nan kuɗin nan da yake biya kaga sai yarda da kai kuma lahiya sai samu a cikin ƙasa amma in bai san ba inda kake sa kuɗin shi tashi hankali sai mai ma ya ce ai shi bai gaba ba to shine muhimmancin da muka sa gaba bisa wannan karantarsuwa wanda ake ba horo su ne sakatare masu kula da wasali a cikin komin komin da kuma masu ajiye kuɗi da aka samu tumar la kun sare rabiu bandawaki jami'i mai kula da bada horo a cibiyar kula da horo na kananan hukumomi a makarantar inam A yau aka kaddamar da wata cibiyar ƙasa ta dubaru da kuma sha'anin tsaro. Bikin kaddamarwar ya gudana a Palais de Congrès a albarkacin wani taron da ke tattaunawa da kuma nazari a kan makomar Nijar. Shugaban cibiyar da ake kira Knesset a takaice Uhumudu Muhammadu ya ce wannan siyasa ta kariya za ta taka rawa sosai a fannin yaƙi da duk wata barazanar da ke iya gurɓata kwanciyar hankali. Kafa wannan cibiyar yana daga cikin manufar gwamnatin ƙasar Nijar wajen samar da waɗansu dabarori da zai taimakawa shama'an tsaro da ma fararen hula wajen tafiyar da ayyuka na tabbatar da tsaro ƙasa da kuma kare dukiyoyin jama'a. Wannan manufar ta tsaro za ta taimaka wajen yaƙi da barazanar sha'anin tsaro na kusa da na nesa da ke kawo cikas a tafiyar ƙasa. Kuma wannan cibiyar za ta taimaka sosai wajen tantance duka waɗansu matsalolin tsaro da ke zama kusar kafa idan akwai faruwar wata barazana ta tsaro. Muhammadu Muhammadu shugaban cibiyar Gnes. Ɗaliban jami'a na ƙasashen ƙungiyar Imowa sun kafa wata ƙungiyar su mai suna Riemowa. manufar wannan kungiyar ita ce sauƙaƙa cuɗanya ta hanyar horar da ɗaliban ƙasashen wato na imuwa wanda hakan zai ba da damar samun wani tsari na nazari domin samar da kyakkyawar hulɗa ta ci gaba tsakanin ɗaliban jami'ar na waɗannan ƙasashe arifa hassan sakatare janar na kungiyar ta riyemuwa ya yi muna ƙarin haske gangami ne muka yi duka ɗalibai 'yan lakwalin na cikin wata babbar kungiya da ake cewa iyomowa da ta tara ƙasa takwas wannan taron da muka shirya shi don musa kungiya ne kungiya ta ɗalibai na duka wannan kasashe su takwas da ake cema yumowa to in mun sa kungiyar da za ta zamanto ita ce za ta zamanto kwamitin zartar wasu za mu kuma dora takardu wanda za su nuna cewa mu mun yarda da tahiya wannan kasashen mu su takwas da suka taru bisa kan hanyar ilimi da kimiyya bisa kan hanyar neman cin gaba a fanni na noma a fanni na ilimi saboda shine muka taru muka ce mu kasashen mu ya kamata a ce mun gama karhi dan mu yi aiki saboda kasashen mu su samu su ci gaba saboda duniya ta yau babu kasar da za ta tashi ta ce ta ishi kanta dole ne kowa sai ya kama ka dan uwan shi dan ya samu ya tashi. A fagen wasannin motsa jiki a jiya aka shiga zagayen ƙarshe na kwambular kwallon kafa ƙasa ta 'yan rukuni na biyu a Zandar. A yau ƙungiyoyin rukunin Bene ke karawa da juna inda a safiyar ta yau alkali nasara FC ta Zandar ta kara da Antanta ta Doso. Antanta ta yi wa alkali nasara ci biyu da nema. A kuma Rasin FC ta kara da wato jeunesse sportif de ladar inda kuma rasin fc ta ci adar in da ci ɗaya da nema masu sauraro sa dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Maradi tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5.41 sai rahoton namu na musamman. Yanzu haka dai an shiga babban hutu ko ina a faɗin kasa Yara wato ɗalibai suna da nasu dubarori da suke yi a wannan lokaci. A nan yamai da dama sun rungumi wasu ƙananan sana'o'i domin samun abin biyan bukatun yau da kullum. Muntare Muhammadu ya fassara muna wannan rahoto da Nafisa Adamu ta haɗa muna. Manufar hutu ga ɗalibai 'yan makarantar boko shine bayan wata tara na karatu ba ƙaƙƙautawa akan keɓe wa ɗalibai har zuwa malam makarantun boko waɗansu lokuta domin hutawa. Amma sai dai waɗansu ɗalibai ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen neman waɗansu 'yan sana'o'i da suke taɓawa a lokacin hutun ƙarshen shekara domin samun 'yan kuɗaɗe da ke ba su damar shiryawa komawa karatu mai zuwa kamar misali Ismail da kuma Yahaya. samre ne nake to na zo yin wanga aiki mekanise dan nan yana birge ni ba su duk yana zuwa abin harkar mekanise na koyi gyaran moto da komi komai eh ana biyan mu wata rana na samun mil franc wata rana na samun demi ina kai su gida ne aje su in sun yawa yana murari da su ina yi sayan kalakol Ni ina aiki ne a wurin sayar da abinci, saboda muna a cikin lokaci ne na hutun ƙarshen shekara. Ina yi ina sake aiki ne, idan na ga aikin da nake yi babu biyan bukata. A nan inda nake aiki ana biya na shika ashirin da wata. Idan na samu kuɗaɗen ina bai wa iyayena wani ɗan abu daga ciki, kuma kuɗin suna taimaka min wajen sayan kayan makaranta. Ahmed yana a bakin zauren ƙofar iyayensa inda yake fakon tebur da mahaifinsa ya buɗe masa da ke ba shi damar ya natsu a wuri ɗaya a yayin hutun ƙarshen shekara. Babana ne ya buɗe mini tebur na kula da shi ya fi yawace yawacen da nake yi. Ina sayar da biski, cakwala da dai sauran kayayyakin zaƙi da na wasa na yara. Tun da safe idan na buɗe har zuwa da dare, ina iya samun ɗari biyar shika uku zuwa sama. Ina tattara su na baiwa babana yana saya min tufafi da kayan makaranta a cikinsu. Waɗannan ƙananan sana'o'i sun zama wata babbar haraka ga yara a lokacin hutu, wanda wata hanya ce ta rage wa iyaye wata ɗawainiya wajen sayan kayayyakin makarantun boko. Duka da yake waɗansu malaman makarantun boko suna adawa da wannan ɗabi'a, inda suka ce yana hana wa ɗalibai ci gaba da karatu. a gaida muntarin muhammadu da kuma nafisa adamu da suka kokarin haɗa muna wannan rahoto an muka karshen shirin namu na yau a huta lahiya